This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Asabar cewa sojojin Rasha da Koriya ta Arewa sun yi asara sosai a faɗin da aka gwabza a yankin kudancin Cox na kasar Rasha. Ƙididdigar Ukraine da kasashen yammacin Turai sun bayyana cewa sojojin koriya ta arewa kimanin dubu goma sha ɗaya ne aka jibge a yankin corps inda sojojin ukraine suka mamaye yankuna da dama bayan sun kutsa kai a yankin kan iyaka a watan agusta a cikin jawabinsa na yau da kullum zelensky ya hakaito babban kwamandan ukraine alexander sirski yana cewa an gwabza faɗan ne a kusa da ƙauyen makhnovka da ke da 'yar tazara kaɗan da iyakar ukraine Zelensky ya ce a fadace-fadacen jiya da na yau kusa da wani ƙauye mai suna Makhnovka da ke yankin Cox. Sojojin Rasha sun yi asarar rayukan kusan bataliya ɗaya ta sojojin Koriya ta Arewa da na Rasha. Shugaban ƙasar bai bayar da takamaiman cikakken bayani ba. Kamfanin dillancin labarai na Reuters bai iya tantance sai hancin ikirarin shugaban ƙasar ba. 'yan sanda a kudu maso yammacin pakistan sun faɗa a jiya asabar cewa akalla mutane hudu ne suka mutu kana wasu da dama kuma suka jikkata bayan wani harin bam da aka kai kan motocin farar hula da na jami'an tsaro mummunan harin ya auku ne a birnin trabat da ke lardin balochistan mai karancin jama'a wanda ya shahara sosai saboda ɗimba albarkatun ƙasa da yake da su yawancin waɗanda harin ya rutsa da su jami'ai ne na rundunar samar da tsaro da zaman lafiya ta frontier ko wadda ke da alhakin tsaron iyakokin ƙasar ta pakistan da ayyukan yaƙi da 'yan tada ƙayar baya kakakin hukumar 'yan sandan lardin rabia tarek ta tabbatar da adadin na waɗanda suka mutu ga jaridar don ta harshen turanci shaidun gani da ido da hotunan bidiyo na wurin da lamarin ya auku sun nuna jerin gwanon motoci da suka ratsa cikin birnin sa'ad da wata fashewa ta auku ta kuma kone mota ɗaya ƙungiyar 'yan awari ta ballot liberation army ta yi gaggawar ɗaukar alhakin kai harin inda ta ce ɗaya daga cikin 'yan kunar bakin wakenta ne ya kai wannan harin ba iya tabbatar da hancin wannan ikirarin ba nan take labaran suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc jami'an da rasha ta nada a crimea da moscow ta mamaye sun ba da sanarwar gaggawa ta yankin bayan da aka gano gurbatar mai a gabar tekun sevastopol birnin shine mafi girma a cikin yankin crimea man fetur ya malalo daga cikin tankokin jiragen ruwa guda biyu guguwa ta shafa kusan makonni uku da suka gabata a mashigin kerch da ke kusa da gabashin crimea wani jami'in ya faɗa a jiya asabar cewa an gano malalar mai a gabar bakin tekun hudu a yankin amma babu gurɓacewar ruwa a gabar tekun a sebastopol jami'ai a yankin krasnodar da ke kudancin ƙasar rasha sun faɗa a jiya asabar cewa kusan mutane dubu bakwai ne ke ci gaba da aikin tsaftace malalar man an kwashe fiye da ton dubu casa'in da shida na ƙasar da ta gurɓata da man a gaɓar tekun yankin gwamnatin ƙasar taiwan ta ce china na sake yin wani yunkuri na kawo cikas ga demokuraɗiyyar tsibirin mai cin gashin kansa tare da yada labaran karya musamman ta yanar gizo. hukumar tsaron kasar ta ce adadin bayanan karya ko nuna son kai da kasar china ta yada ya karu da kashi 60 cikin 100 a shekarar da ta gabata zuwa miliyan biyu da dubu ɗari da sittin daga miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da talatin a shekara ta dubu hukumar ta bayyana labaran a matsayin bayanai masu cike da cece kuce to amma kuma bata kara bayani kan kalmar ba. kasar china ta yi kirarin cewa za ta mayar da taiwan a ƙarƙashin ikonta da ƙarfin to idan hakan ta kama a matsayin wani sashi na yankin ta yayin da shugaban china shi jinping ya faɗa a cikin jawabinsa na sabuwar shekara cewa ba wanda zai iya hana haɗewa da taiwan haka kuma ba wani ƙarfi daga waje da zai iya toshe wannan wata alama da ke nuna yana nufin amurka babbar ƙawar taiwan kamfanin apple ya amince ya biya kuɗi dala amurka miliyan 95 domin sasanta karar da ake zargin kamfanin mai na'urorin leƙon sirri da yin amfani da na'urar sauƙaƙa amfani da waya ta siri domin sata jin maganar mutane masu amfani da wayoyin iphone da sauran na'urorin zamani na kamfanin matsayar da aka gabatar a ranar talata za ta sasanta karar da ta shafi zargin cewa kamfanin na apple ya saita na'urar ta siri da gangan domin ta rika naɗar tattaunawar mutane ta hanyar wayoyin salula na iphone da sauran na'urorin da aka sanya musu ita tsawon fiye da shekaru goma labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci sannanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdulra'uf jagorar shirin. dalla a yayin da matasa ke ci gaba da bayyana su na sabuwar shekarar 2025 kuma ake tacece kuce akan wata matashiya da ta yi fice a kafofin sada zumunta wacce a kwanakin baya-bayan nan ta mallaki gidan kanta. Shirin na wannan makon ya tattauna ne da kwararriya a fannin ilimin yara a matakin farko wacce za ta yi mana bayani akan dabarun da matasa za su iya amfani da su wajen samun nasibi da kuɗaɗen shiga a kafafen sada zumunta. Gare ki malama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraro barkanmu da warhaka sunana Dr. Hauwa Babura. Gaskiya akwai nasabobi masu yawa akan kafafen sada zumunta na zamani. Ina kira ga yaranmu wato matasa su mai da hankali kan wannan sashe-sashen guraren samun nasibi na ƙarin tattalin arzikin ɗan adam. Bare ma ga ku matasa wanda Allah ya ba ku hazaƙa da hanyoyin sarrafa abubuwa akan waya da kwamfuta. Kun ga Malam misali kamar yadda na sha faɗa a bayani kaina ina bin hanyoyi na sada zumunta da nake samun kuɗaɗe na kamar ina brand ambassador na wani nutrition company tun da na saka aka bani kufan ɗina ina nan gida ba tare da na yi komai ba nake samun nasibi akan goli as abin da ake kira brand ambassador. Na'am malama ko za ki faɗaɗa bayani akan hanyoyin samun kuɗaɗen shiga. Na farko dai akwai abin da ake kira influencer marketing wato kai da kasha shahara za ka iya ɗaukar products ɗin mutane ka yi branding ka rika musu talla kayayyakin su suna biyan kalada ko kamfani ne ma babba irin su magi irin su kamfanin nuka madara manya-manya fa kenan in ka sako ƙananan masu kasuwanci da sun fara ne ba su da kasuwa za ka iya musu talla na biyu ana kiran wannan create and sell products za ka iya amfani da irin su facebook da sauransu ka nuna products

naka kai ma da ka kirkira kake siyarwa ko na wasu idan aka yi klikin aka siya ta bangaren ka za a baka kwamasho za ka samu kwamishin na siyarwa duk abin da mutum ya siyar za ka samu kwamishin akwai wani uku da ake kira da turanci affiliate marketing shi affiliate marketing shi ma commission base ne kamar link ne na referral za ka saka a cikin ka sai ka tallata mutane abin da suke yi ko services ne kama a ce akwai wadda da ta iya kitso da kunshi za ka iya saka link idan mutum ya gani ya clicking through link din nan da ka saka za ka samu kai ma nasibi wani kyauta haka nan daga ita ko shi mai sayarwar akwai na hudu content monetization shi kuma za ka creating content ne kamar yanzu a ce ina da hajata ina sai da kamar a ce kwalaba da nono ko tsamiya alal misali amma ba ni da hikimar yadda zan kalmomi waɗanda za su zama zama masu gamsuwa da kuma jan hankali to wasu allah ya ba su nasibi akan irin wannan sai zama na kawai za ka zo ne ka taimaka min rubuta talla in biya ka ba sai ka tallatar min ba kai dai zaka zo ka tsara min yadda zan yi to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya amurka yanzu lokaci yayi da za mu kara jan karin bayani akan alakar yadda ake tallace-tallacen gidan talabijin na da da bayanin na kafofin sada zumunta na wannan lokaci actually ainihi ko gidan su talabijin da rediyo kafin a samu social media ta haka ake samun kuɗi a wajen tallace-tallace za ku ga an zo an saka muku tallar sabulu wani ne can gefe ya zo ya nuna musu yadda za su sa sabulun na yana kumfa har a rika maka fasalin yadda kanshinsa yake kana kallo amma a kwakwalwarka kamar ma kana jin kanshi to ana biyan mutane irin wannan ma akwai kuma kai kanka in kana da abinka da kake sayarwa za ka iya sawa ka samu akwai crowd crowdfunding shine kaman wanda zaka iya amfani da kafofi irin su kickstarter su go gofundme da zaka iya rezon kuɗi ko abubuwa kaman a ce wani ne ba lafiya ko makamancin wannan zaka amfanu ka samu lada allah ya baka lada ka taimaki al'umma akwai media management akwai waɗanda abubuwa sun musu yawa suna neman managers wanda za su rika sassaka musu abubuwa wannan ana aiki ne akan yadda da gaskatawa mutum zai baka username ɗin shi da da password ko ya creating wani for you kai zaka je ka rika sarrafa mishi pejin shi shi yana gida saboda aiki ya masa yawa yana wani aikin kamar wannan 'yan siyasa ana iya sarrafa musu pejikan su in Allah ya baka ilimi da yadda zaka rika sarrafawa akwai 'yan kasuwa akwai masu abubuwa da yawa likitoci ne masu dafa-dafan abinci ne masu event center ne ba lallai wai su ne suke manajin wannan pejin ba a'a suna biyan ka kuɗi kana manajin peji a irin su tiktok yanzu dai kowa 'yan samarin mu ma tiktok ya fi so akwai kuɗi da suke akwai ma wato talla wadda tiktok su za su yadda da kai kai sai ka ci wasu jarabobi ga yaran mu na america suna yi sosai za su baka kati wanda za ka tafi ka je kantuna ka yi siyayya ka tafi ka kai wa mutane gidansu wannan siyayya a biya ka kuma kawai kina zaune za a turo miki oda a ce ki je shoprite ki ɗauki oda da madara da sukari da daddawa da da kulikuli ki je ki kai wa uwar gida gida ki je ki ɗauko wannan kayan ga katin tiktok nan da kuɗi hanshaƙe a ciki ki swiping ki biya nan ka biya can ka ɗauka da motar ka da abun keken ka ko menene ka tafi ka kai. Malama ina ga batun manhajojin baje kolin kayayyakin sayarwa. Akwai manhajoji kamar yanzu wani unlock arewa da ya buɗe manhajarsa ta tallata wa mutane abubuwansu kowane jiha kuma ya danganta wannan ga duk duniya yanzu kana brazil kana son zogale kana son kuli-kuli akwai inda za ka zo manhajar wa'annan ka duba ka gani su haɗa ka da international connection wala akwai wato kuɗi sosai sosai a hanya mai sauƙi a social media muna nan kuma muna amfana duka idan mutanenmu yaranmu most especially za su saka ido akan abin da ya samu nasara ba akan wasanni ba da cin zarafin mutane to wallahi za su ga alkhairi ina kira ga ga matasanmu su tashi tsaye su yi bincike mai tsanani akan hanyoyi na tafarkin tattalin arziki wanda za ka zo kana ɗan yaron ka kaji ana cewa kuna ɗaya daga cikin matasa masu arziki ba tare ma da ilimi sosai ba mai zurfi ka zo ka iya biya wa kanka scholarship ka tafi ma wata ƙasar karatu ka taimaki iyayenka duk daga tiktok ɗin da ake zuwa ana tsirara ana zage-zage ana cin zarafi a gaskiya ina yawo a duniya a cikin wa wato social media amma ba na ganin akasari kasashe 'yan samari da 'yan mata da suke cin zarafi kamar na arewacin najeriya na'am ko zaki bada misalin yadda matasa ke amfani da kafofin sada zumunta ta yadda ya dace misali yanzu akwai wata yarinya ga ta nan ba ta fi shekara goma sha biyu ba kun santa all over a social media ana kiranta hauwa jalila joda hauwa jalila yarinya ce wadda take da sha'awar ta yi aiki a kamfanin nukan sada zumunta makaranta ko jarida ko rediyo ko talabijin saboda hazakarta da yunkurinta da kuma tallafawa iyayenta a yanzu haka wato ambasada ce da take wa Taj Bank talla ana biyanta kuma tana wa eh, gidan rediyo na Deutsche Valley tana yi musu wani segment duk sati ko duk wata kuma ana ba ta dan nasibinta to irin su haka tun kana yaro kenan a social media ma ita social media yanzu dan bebi da aka haifa yau ana iya ɗaukar hotunansa yana abubuwa abubuwan babies na dariya ko a nuna yadda yaro yake tashi yana iya daga rarrafe daga wannan daga wancan mutane su koyi wani irin dabara za su yi wa ɗansu in ya kasa tashi da wuri ko rarrafe ɗa ma bebi akan sa shi a samu kuɗi da shi mace mai ciki tana iya zuwa ta nuna yadda ciki yake girma ake samun lafiya ka ci abu mai kyau ka sha mai kyau kawai ka yi sharing manufofi wanda za su amfani al'umma kawai a nan ma ka ga kana samun kuɗinka ina kira ga matasanmu su tashi tsaye su buɗe ido su wanke zukatansu su zubar da duk wani tarkace da ba zai kawo musu alheri a duniya ba bare a lahira su samu na kansu akwai hanyoyi da yawa kuma sannan akwai masu faɗakarwa akwai kuɗi inda zaka biya da kuɗinka a koya maka yadda zaka sarrafa wannan hanyoyi na sada zumunta ya zama na sun zama hanyoyi na bunƙasa arzikinka ka taimaki kanka ka taimaki 'yan uwanka taimaki jihar ka da ƙasar ga baki ɗaya Allah ubangiji ya sa mu dace masha Allah salamu alaikum Dr. Hawwa Babura kusan kullum da ya masana da yan gwagwarmaya na ƙara zaburar da matasa musamman na arewacin Najeriya da su sauya tunanin su ga yanayin da kafofin sada zumunta za su zame musu hanyar samun kuɗaɗen shiga ba aikata ba daidai ba inda aka fara ganin fa'idar irin wannan faɗakarwa a ƙasa in ji masanan to masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan zamu naɗa tabarman shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma babban bakuwar mu da ta kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alheri mu kasance cikin koshin lafiya bi salam madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai ci gaba da tattaunawa ne akan shan magani ba bisa shawarin likita ba, musamman magungunan ciwon jiki da ake kira da non-steroidal anti-inflammatory drugs a turance. Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata mun fara tattaunawa akan wannan batu inda likita ya zayyana mana wasu daga cikin illolin yin hakan inda ya ce hakan na iya haddasa ciwon zuciya, ciwon hanta da kuma ciwon koda. A wasu lokutan ma yakan zama sanadin samun gyamban ciki wato ulcer. A yau za mu ɗora ne don jin irin ka'idojin da ke tattare da shan magani don gujewa aukuwar matsala tare da Dr. Tukur Ismail wanda shine shugaban sashen nazari kan lafiyar al'umma na jami'ar zamfara da ke garin talata mafara kuma ya yi bayani ne a hirarsu da abokin aiki na abdulaziz bello ga kuma yadda hirar tasu ta kasance a wannan karin zamu so mu ji da yawa mutane suna shi wa'annan maganuka ne sanadiyar jin ciwon kai ko ciwon jiki ko kasala ko so a yi aiki tunda ana ganin shan maganunukan na da illa me ya kamata su riƙa yi maimakon shan maganunukan kamar yadda ka sani shi magani yana da dokoki idan mutum bai da lafiya abin da ya kamata ya je ya tuntubi likita shi likita idan ya duba zai ga irin rashin lafiyar da wannan mutum yake fama da ita kuma ya dibi adadin kwanakin da ya kamata mutumin ya sha magani da lokutan da ya kamata ya sha su za ka ga su wa'annan magunguna da muke magana na farko akwai magungunan da ake hadawa tare da su don ana son kada su ba da abin da ake ce ma adverse effect kamar yanzu idan mutum ya zo an san yana da rashin lafiya kamar ta ulcer kuma za a shi irin wa'annan magunguna na kashe raɗaɗi ko saboda ciwon kamar ƙafa waka arthritis ko kuma wasu cututtuka dai wa'anda aka recommend recommending cewa a bashi magunguna akwai magungunan da ake hadawa da su waɗanda su kuma za su kashe kaifin waɗannan adverse effects ɗin da maganin zai kawo. Illolin da zai haddasa da zai Sannan kuma kaga saboda ya bi ka'ida ta likita ba zai sha maganin na tsawon lokaci ba wanda zai sa abin ya gagari kamar ita koda ko kuma ya gagari ita hanta wurin aikin tacewa din. Saboda haka abubuwa su ne za su hana maganin maganin illar shi tafi amfanin da zai yi a jikin mutum kenan yanzu idan mutum ya aiki ya je ya gaji yana so ya sha magani gaji ta cire to an ce kada sha magani haka ne ya kamata yi to ai mutum ya aiki ya gaji gajiya ita abin da take so hutu kuma abin da ake nufi da hutu shine idan aiki ne za ka yi jiki akwai aikin da yake jure ma akwai abin da baya ya jure ma idan ka yi aiki gwargwadon awoyin da ya kamata ka yi aiki to ana tsammanin za ka tsaya ka huta amma idan ba ka huta ba ka sha wani magani to zai sa jikin ya ci gaba da aikin a yanayin da yake yin aikin to kaga wannan ya zama ba hutu kuma ba ya zama ciwo to idan ya zama ciwo kuma ya zama za ka ci gaba da yi koyaushe to kaga abin dole babu yadda za a yi a yi magana cewa magani sai dai a nemi cewa ya za a yi saboda babban matsala ita ce su wa'annan magunguna da ake magana kamar cewa non-steroidal anti-inflammatory ko analgesic ko su opioids suna bada abin nan eh, suna bada lafiya ne ko suna bada jinkiri ne na abin da kake ji amma ba suna raba ka da shi ba ne dan magani na wucin gadi yawwa suna ba da magani kamar relief na wucin gadi ka samu sauki na dan lokaci amma ba wasu ciwon da kake ji ciwon da kake ji ba wasu raba ka da shi ba to amma kuma abin da ake so me ya kawo wannan abin sai a yi amfani da wasu magunguna waɗanda za su hana ainihin abin da ya kawo wannan abin gaba daya domin su kuma waɗannan su ba da relief na takaitaccen lokaci sai zama babu abin gaba daya amma abu ne wanda ake yi a kuma lizincin shi yau da kullum din su kaga fayi yiwa dole sai an sha magungunan barkatai kuma aka sha su su kuma su ba da illa akwai masu fama da matsalar yawan ciwon kai wani lokaci sai su rika shan paracetamol ko kuma irin abu da aka ce ma boska da kullum aika aje a sau tsoho tashi da kanka tsohon matsala da ciwon kai na a tsohon paracetamol a tsohon menene shi ya matsalar ciwon kan take da yawan shan magani eh, idan ka ji mutum ya ce ciwon kan shi na ciwo shi wannan matsala ce wadda take nuna cewa akwai wani abin da yake faruwa a jiki yadda ka san kamar a ah, alam ko abin abin da zai nuna eh abin da zai nuna cewa ko ta matsala to idan ka ji wannan abin da ya kamata idan ah, rashin lafiya ne wanda baka saba da ita ba ka ji ta kaman sabuwa haka kuma kaman ciwon kai ne idan ka sha paracetamol tsananci a ce ka sha na kwana ɗaya ko kwana biyu idan ba haka ba ko su kamfanin da suke advertisement za ka ji sun ce idan bayan kwana biyu baka ji sauki baka tuntuɓa likita to muhimmancin haka shine shi likita ba wai ciwon kanta ka zo da shi zai duba ba ya baka paracetamol a'a me ya kawo ciwon kai dan wato shi ciwon kan alama ce ta akwai wata matsala alama ce ta akwai wata matsala matsalolin kuma suna da yawa zai yi matsala ce wadda ta danganci zuciya ya danganci kamar hawan jini ko matsala ce wadda ta danganci sauran sashi na jiki saboda shi ciwon kai yana zuwa daban-daban akwai ciwon kai da zaka ji an ce barayin kai yake ciwo akwai ciwon kai da zaka ji an ce kamar ana daka a cikin kai akwai ciwon kai wanda zaka ji an ce ya zo da amai akwai ciwon kai wanda zaka ji an ce daga kiya nan bayan kai haka ciwon kai yake to duk wannan yana ba da alamomi daban-daban akwai wani ciwon kan wanda muke cewa yana zuwa da abin da ake cewa ma-raise intracranial pressure wato cikin kwakwalwa kuma inda kwakwalwa take akwai A-raise intracranial pressure wanda ciwon kan zaka ga mutum menene wannan raise akwai wani ruwa da yake cikin kwakwalwa wanda yake har kasa wanda yawanci zaka ga waɗanda suka kamu da rashin lafiya kamar ta cerebrospinal meningitis karo haka da sauransu to suna zuwa da irin wannan ciwon kai wanda za ka ji shi gaba ɗaya kan ne zai ciwo kuma ba wahala sun yi amai kuma aman za ka ga abin da muke ce ma aman is projectile wanda za ka ga eh, sun yi aman aman ya fantsama ya tafi da nisa haka sosai so kaga in ka zo kan ciwon kai shi kaɗai akwai abubuwan da ake ce ma space occupied legions kaman yadda za ka ga jiki ya yi kulu haka idan abin ya samu a cikin kwakwalwa shine muke ce ma space occupied legions zai zama ko kansa ne ko wani abu ne kwakwalwar da ta canza wani ne da bai kamata a ganta da shi ba duka wannan yana iya zuwa da ciwon kai hmm. saboda haka ciwon kai ba karamin abu ba ne saboda haka idan aka samu ciwon kai abin da ake so a je asibiti a duba a gani menene idan ka sha paracetamol ko wani abu zai baka relief kamar yadda na ce maka ai sa abin ya sassauta to ya sassauta kuma ka ji kuma dawowa abin da ya kamata sai a ci a ba za a ci gaba da sha kullum ba hmm. To dokta bari mu je shi kuma bangaren bacci zaka je wani shi yana shan kwayoyin ne saboda baya samun bacci amma in ya sha sai ya ga yan bacci. To idan mutum da matsalar ta rashin bacci me kake rika shan waɗannan kwayoyin tun tukunci a daina sha haka ya kamata yi. Eh shi ma rashin bacci ba karamin matsala bace. Ya zama mutum lokacin baccin shi yayi amma ba zai iya yin bacci ba sai ya sha wasu magunguna. To shi ma ba karamin matsala yake nuna ba saboda bacci abu ne wanda yake yana zuwa spontaneously idan lokacin bacci yayi lokacin bacci ya yi za ka zo kai bacci amma idan ka gaba kai bacci ba to ya kamata shi ma a binciki wannan abu amma ba a sha magani ba saboda zai yi kamar da ce maka idan akwai high blood pressure wato hawan jini kenan kuma hawan jini ya wuce kima to wannan zai sa bacci ya zama yana da wahala sosai saboda haka idan masu shan irin wa'annan kwayoyin suka sha wannan yana iya rage yawan bugun zuciya wanda take yi kuma ta nan za a samu bacci amma matsalar shine ka dinga ka ƙara maganin da kake sha kenan in da kila kana shan kwaya ɗaya ko kwaya biyu kai baccin za ka koma sai ka sha kwaya shida ko kwaya bakwai sannan za ka samu irin baccin da kake so ka samu. kuma duka wa'annan suna ba da waccan matsalar ta. wannan za su haɗe su koma ma ita matatar maganin kamar yadda muka yi magana su kaga duka ire-iren wa'annan abubuwa ne wa'anda mutane sukan ɗauke su ba wani rashin lafiya ba amma idan ka je wurin likita ya duba duka zai duba abubuwan da za su sa um, system ɗinka baya aiki yadda ya kamata kuma shi sa baka samun bacci din yadda ya kamata kuma a bada magani kuma insha Allah sai ka an samu sha. Akwai masu aikin karfi irin leburori masu aikin ɗaukar nauyi da dattawa masu yawan shekaru da dai sauransu ilima wani ko gida iyali da kusanta haka yana amfani da irin maganukan wata shawara za ka badawa ga wanda yake so ya aikin karfi ko kuma wanda ya kai aiki ya gaji din maimakon haka me ya kamata ya riƙa yi. Shi jiki akwai ɗauka abin da yake iya ɗauka saboda ƙwararru sun duba yanzu idan ka duba misali duk abubuwan da ake yi wa za a ce aikin ƙarfi ga ka'ida akwai abubuwan da a mutane ya kamata su yi akwai abubuwan da mutane ba shi ba su ya kamata su yi ba. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tara a wani makon don jin irin ayyukan karfi da ya kamata mutane su yi da kuma wanda bai kamata mutane su riƙa yi ba don kare lafiyar jikinsu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Abdulaziz Bello ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. ina mana gaisuwa a cikin sunan Yesu almasihu ubangijinmu da mai cetonmu. Sunana da Brema Aji Khaled ina so a ja hankalinmu a maganar ubangiji da allah ya mori manzo bulus a littafin afisawa sura shida aya ta goma sha shida inda take cewa ku yi matukan amfani da lokaci don kwanakin da muke ciki mugaye ne mu yi matukan amfani da lokaci don kwanakin da muke ciki mugaye ne kowane mahaluki da mace da namiji da babba da karami da mai ilimi da mara ilimi da wanda ke gadon mulki da wanda kuma ake mulka muna da abu guda daya da ubangiji ya bamu wanda ko muke ko mu so ko mu shirya ko ba mu shirya ba wata rana za ta zama tarihi za ta zama labari wannan abun ana kiranta lokaci lokaci ko ba ta jiran kowa tana tafiya ba mai tsirke ta amma muna iya muyi amfani da ita ta wurin kyautatawa rayuwarmu kyautatawa rayuwar juna da kuma kawo girma da daukaka ga mu muna so mu tunasar da juna akan yin matuka amfani da lokacin da ubangiji ya bamu lokaci bai taba jiran kowa kuma ababen da muka yi amfani da lokaci mun yi su za su zama kyawawa ko kuma munana lokaci Allah ne kan mu kuma ko mu so ko mu ki tana nan tana wucewa idan mun yi amfani da ita za ta zama mana da alheri da albarka amma idan mun yi amfani da ita ba za ta zama mana bala'i kwanaki ne muke zaune a ciki a duniya yanzu kwanaki ne na ban tsoro kwanaki ne na wahala kwanaki ne da ke da kalubala kwanaki ne da mugunta ta yi yawa tsoron ubangiji ta yi kadan kwanaki ne da kaunar juna ta yi sanyi amma ga mabiyan ubangiji nasiyar da nake da shi shine ta yaya za mu yi amfani da lokaci matuka za mu iya yin amfani da lokacin da ubangiji ya bamu ta wurin yin zama da hikima zama da tsoron ubangiji mu yi zama da sanin cewa mu ne yau ba mu ne gobe ba mu bauta masa mu yi tafiya tare da shi akwai lada ubangiji ya yi mana albarka wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie Ladis gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya